Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana yau Litinin tara ga watan Janairun 2023. To a cikin shirin na yanzu za a ji cewa kungiyar haɗin gwiwar masu lalurar na ƙasa da suka kammala jami'o'i a Ghana wato National Association of Graduate PWDS sun koka kan tafiyar hawainiya da suka ce gwamnati ke yi wajen samar musu da sana'o'in yi. wayansu kuma su suna dogaro ne kan iyaye da aka duba su suka gama jami'oyi da ababa kashi yanzu haka sun zo kuma sun zama wani bedin ne wa kuma akan dangin su ce barace da ababa ba ne dai motoci ya buge su wani ababa haka dai da da bai dace ba rayuwarsu dai kan yana cikin tsananin rayuwa Za kuma ku ji cewa a Najeriya shirin sayar da gidajen ma'aikatan kwalejin kimiyya da fasaha da ke Kaduna wato CAD Poly ya raba kawunan kungiyoyin ma'aikatan kwalejin. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Sani Mulumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni. Amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Hukumomi a Brazil sun sha alwashin kare tsarin mulkin demokuraɗiyya tare da yin Allah wadai da ayyukan ta'addanci. kalaman jami'an gwamnatin kasar ta brazil na zuwa ne kwana guda bayan da magoya bayan tsohon shugaban kasar jihar bolsonaro suka kai hari ginin majalisar dokoki da kotun kolin kasar da kuma ofishin shugaban kasa a ranar lahadi shugaba leo inacio da silva ya kai ziyara gine-ginen da ke babban birnin kasar inda aka saka dokar ta ɓaci shugaba da silva ya sha alwashin hukunta masu zanga-zangar tare da 'yan sandan da suka ki hana masu boron yin barna a gine-ginen gwamnatin 'yan sandan brazil sun ce zuwa yanzu sun kama mutum 200 hukumomin ukraine a yau litinin sun ce wani makami mai linzami da rasha ta harba kan wata kasuwa a yankin kharkiv ya kashe mutum daya sannan ya jikata wasu da dama jami'an kasar sun ce makamin mai linzami ya fada kan kasuwar ce wacce ke wani kauye da ake kira shafshanko mai tazarar kilomita 75 daga yankin na kharkiv rasha ta sha yin gargaɗi ga kasashen yammaci ciki har da amurka da su guji tallafawa ukraine da makaman yaki. kakakin fadar kremlin dmitry peskov ya faɗa manema labarai a yau litinin cewa makaman da kasashen nemanci suke aika wa ukraine suna kara jefa al'ummar ƙasar cikin mawuyacin hali a jamhuriyar niger an cafke wani ɗan ƙasar libya mai shekaru 29 wanda ake zargi da jagorantar safarar bakin haure waɗanda ke bi ta niger zuwa turai kamar da za ku ji a wannan rahoto da hamid mahmud ya aiko mana daga agadas an kawo matashin ne da ya shahara wajen safarar bakin haure daga Nijar zuwa Libya da Algeria a Agadas da ke arewacin Nijar wanda aka kama ya shafe tsawon shekaru bakwai yana aika bakin haure sittin a kowane mako galibin bakin hauren da ke son tafiya turai na fitowa ne daga Afirka ta yamma da ta tsakiya kungiyoyin tsofaffin masu safarar bakin haure sun bayyana cewa rashin cika alkawullan da tarayyar turai da gwamnatin Nijar ne suka yi wa masu safarar ne yasa har yanzu safarar ta kici ta kiciyewa in ji Ahmadu Umaru shugaban kungiyar mutanen da suka yi watsi da safarar bakin haure babu wani abin da ya kawo wani dalilin tsayawa ta saboda matakan da duka aka ɗauka da alkawalin duka da aka ce za a yi ba a yi su ba lalle wannan ma yana cikin dalilan da mutane suka gani kamar ba za su jire wani lokaci ba sun ci gaba da da safarar bakin haure yawancin bakin hauren da ke son tafiya turai da farko ana kai su nijar cikin motocin ɗaukar kaya tare da kaucewa manyan birane daga nan a wuce da su libya da algeria malam muhammad adamu wani matashi ne da har yanzu bai daina safarar bakin haure ba duk da irin matakan da ake ɗauka. muna kai mutane kasashen waje hakan ga wani ɗaukar su daga nan agaris makai su libya hakan ga da alji hakan ga nan kaga wanda ke samun wani kuɗin kuma yanzu zama haka nan an bar shi ba aikin yi muna zama haka nan bai yi zama haka nan bai aiki To ko menene mafita akan safarar bakin haure wanda matasa ne suka fi gudanar da ita duk da irin hatsarukan da take da shi. Ahmadu Umaru ya bayyana mafita. Mafita abubuwan da suka ce za su yi shine ya kamata a ce sun yi tunda an sa hannu da yawa cikin yadda ya kamata a shayo kan tahiyar nan ta bakin haure alƙawula da yawa ne daga cikin abubuwan da aka ce za a yi ya kamata a ce a yi shi a samo wa matasa aiki abin da aka ce za a musu arewacin hamadar Nijar ya yi ƙaurin suna wajen safarar bakin haure da muggan kwayoyi da makamai kuma yana tattare da ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi. Hamid Mahmud, murya Amurka daga agadas jamhuriyar Nijar. To Paparoma Francis ya yi Allah wadai da hukuncin kisan da aka yanke wa wasu masu zanga-zanga Iran da kuma yakin da Rasha ke yi a Ukraine. Yakin da ya kwatanta a matsayin sabo da kuma aikata laifi akan bil'adama. shugaban mabiya ɗarikar katolika eh, na duniya ya bayyana hakan ne a yau litinin a jawabinsa na sakon shiga sabuwar shekara da ya saba yi ga jami'an diflomasiyya ana yi wa wannan sako da fafaroman ke gabatarwa a duk shekara kallon jawabi kan halin da duniya ke ciki wanda fadar vatican ke shiryawa fafaroma ya gabatar da jawabin ne ga jami'an diflomasiyya da kasashe 183 cikin harshen italiyanci hukumar kula da yanayi ta amurka a yau litinin ta ba mazauna wasu yankunan jihar california shawarar su zauna cikin shiri yayin da hasashe nuna cewa za a fuskanci ruwan sama da zubar dusar kankara mai yawa a yankunan su cikin 'yan kwanakin da ke tafi yanayin a cewar masu hasashe zai fara ne daga yau litinin a yankin tsakiyar jihar ta california inda ruwa mai tsawon zirin santimita bakwai zuwa sha uku zai sauka a kuma gobe talata za a ga saukar daskararriyar ruwan wato daskararren ruwan sama a can gefen kudancin jihar ta california kamar yadda hasashen ya nuna wata kungiyar bada agaji ta yi gargadi cewa haramtawa mata gudanar da ayyukan agaji a afghanistan zai iya jefa mutum miliyan shida cikin matsalar karancin abinci sannan matakin zai iya hana yara dubu ɗari shida samun ilimi sakatare jiran na kungiyar bada agaji ta norwegian refugees john england ya yi wannan gargadi bayan wata ganawa da yi da jami'an taliban a kabul babban birnin ƙasar ta afghanistan a kuma wani sakon twitter da ya wallafa sakataren ya ce "Haramta wa mata shiga aikin agajin zai hana sama da mutum miliyan sha uku samun tsabtataccen ruwan sha sannan mutum sama da miliyan sha hudu za su gaza samun tallafi a wasu fannonin rayuwarsu. tare da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin kungiyar haɗin gwiwar masu fama da ƙasa da suka kammala jami'o'i a Ghana wato National Association of Graduate PWDS sun koka kan tafiyar hawainiya da suka ce gwamnati ke yi wajen samar musu da sana'o'in yi. abinda masharanta ke bukatar da gwamnati ta mai da hankali a kai saboda galibinsu na iya komawa bakin titi suna bara daga kumasi ga wakilin murya amurka hamza adam da karin bayani Abdulla Nioma, shugaban kungiyar ya faɗa wa muryar Amurka a cikin wani tattaunawa da muka yi da shi a wayar tarho cewa suna cikin mawuyacin hali tun lokacin da suka kammala jami'o'i sabida ba su da sana'a kuma ba za su iya su ci gaba da dogaro kan mutane ba. Mun kare university na wasu cikin mu sun kare kamar 5 years na 4 years, 3 eh, years, amma har yau ba mu da aiki To So muna muna tare da eh, government na ya ba mu aiki rayuwa yayi yayi karfin. na fahimta tun lokacin da kuka kammala wato jami'a da eh, har ila yau ba ku samu wani sana'a daga gwamnati ba. Gaskiya da sosai wallahi ba mu da aiki sam inda mun karin na akwai act cikin constitution na su sa mu amma act na bai aiki. Aha mun submit eh, eh, sunan mu amma har yau ba mu su ba safin mu ba. na fahimce ka akwai wani wato shafi a cikin doka da ke nuni da cewa in mai fama da nakasa ya yi kokari har ya kammala karatu ya kamata a samar masa da sana'ar yi kuma kun yunkura amma har ila yau na ku yunkurin bai haifar da natija mai kyau ba. Haka haka. Ko shin wani tasiri wannan matsala na rashin samar ma masu fama da nakasa da sun ka kammala jami'o'i a Ghana sana'a zai yi ma rayuwarsu da ma kasar baki daya. Wannan ne tambaya da na yi ma Malam Abdulbasit Makahu Kana mai fafatukan kara hakokin masu fama da nakasa a nan kasar. Za ka ga wayansu na da iyali suna zaune ba su da abin da za su duba iyalansu da shi. Wayansu kuma su suna dogaro ne kan iyaye da aka duba su suka gama jami'o'i da ababa. Gashi yanzu haka sun zo kuma sun zama wani bedin ne wa kuma akan dangin su yasa ya bari yana kawo kuma ka duba kuma wani fanni na batun tsaro da abin ganga shine batu da ke cewa wai security train. yanzu misali ka bari wayan ga duka da su kuma koma street ne su je suna sase suna barace barace da ba ba ne dai motoci ya ya buge su wani ababa ka haka dai da da bai dace ba rayuwar su dai kan yana cikin sananin rayuwa shi kuwa Stephen John shugaban kungiyar masu fama da na kasa a jihar Ashanti ya ce wannan al'amari akwai damuwa sosai musamman ga su masu fama da na kasa a kasar society mana duba mu kama ba mu kara cikin mutane ba. Bai mana kuna fama da matsala na wariya kenan ko? Discrimination. Da ganka ana da kai dai ka ciki ba ka da amfani. Isa in ana wani abu ni ba kara ka ciki. Ko kana ciki man ana duban ka kai ba ka zama wani abu ba. To saboda wannan abu in akwai abin da kai ka iya ka yi kana da ilimin ka ya ka yi baka samu. Na tuntubi Malam Hamis Ibrahim ɗaya daga cikin masu magana da yawun gwamnatin jam'iyyar NPP mai mulki a inda na yi masa tambaya bisa wannan matsala da al'umma musamman masu fama da nakasa da suka kammala jami'o'i a sassan fadin ƙasar ke kokawa a kai. Ba gwamnati mu ga cikin waɗanda suke kulawa game da batun harkokin wanda suka yi disable in general don da ka duba doka ya ba da dama kamar kowane shekara zafa musu in ka zo sabon zango mun ga kawai ma ka gani wajen sun su an zo an ba su kuɗi suna sana'a wajen suna son suna kiwon shanaye sannan kuma an ka zo ta batun waɗanda suka kare su suka ce ba a gaskiya ne yanzu gwamnati mu tana cikin shirye-shirye in ka zo batun turbutu ga da aka ce an kansile yanzu an ce za kuma bude bude wannan za bude da ire-iren waɗannan mutane masu ilimin nan da suka yi disable su da su man waɗannan abubuwa za ka duba ga shekaran da cikin gwamnatin mu akwai disabled da aka ba shi minista otin regional honorable regional minister daga disabled ne sai sa an kudi za mu ba su duniya duka ta shiga cikin wani kakani kai kowa na da kuka ne ba don haka na madawar haka ma da yanzu an saurare su hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana madalla a gaida hamza adam da wannan rahoton To bari mu tafi Najeriya inda shirin da ya nisa na sayar da gidajen ma'aikatan kwalejin kimiyya da fasaha da ke Kaduna wato CAD Poly ya raba kawunan kungiyoyin ma'aikatan kwalejin. Yayin da kungiyar malaman kwaleji ta ce bata yadda a sayar da gidaje ba, ita kuwa kungiyar manyan ma'aikata na cewa tana goyon bayan sayar da gidajen ɗari bisa ɗari. Wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikra da ke Kaduna ya aiko mana da rahoton. tuni dai shirye-shiryen sai da gidajen ma'aikatan kwalejin kimiyya da fasahar da ke kaduna wato katfoli ya riga ya nisa duk kuwa da turjiyar da kungiyar malaman kwalejin ke yi cewa su basu amince ba injiniya abakar jibrin abdullahi shine shugaban kungiyar malaman kuma ya ce suna da dalilan da yasa suka ki amincewa matsayin mu a kungiyance mun nuna sai da wannan gidajen ba shi da amfani ga ci gaba na makarantar saboda gidajen nan ba gwamnatin tarayya ta gina su ba saboda mu gidajen mu da makarantar tana hannun 19 th northern governors ne su suka gina su a congress meeting din nan an yi meeting yawanci mafi rinjaye sun kawo dalilai wanda bai kamata a sai da wannan gidajen ba saboda malamai suna zama a ci kuma makarantun nan suna kusa da makaranta bai kamata a sai da su saboda ba su da ma yawa ba su ma kai 400 hudu amma muna da ma'aikata kusan dubu biyar wasu ma suna nema ba su samu ba so mu muna tunanin ne ma a gina wasu ba wai a ce za a sai da wanda suke da ƙasa duk da wannan maganar rashin amincewa na malaman kwalejin su kungiyoyin manyan ma'aikatan kwalejin da kuma kungiyar ƙananan ma'aikata sun ce su suna goyon bayan sai da waɗannan gidaje in ji shugaban kungiyar manyan ma'aikata malam ibrahim abdulsalami abubakar matsayinmu mu a wannan magana da yan uwanmu suka ce su ba sai da mu matsayinmu da mu da waɗanda suke gino staff na nasu mu mun yadda a sai da waɗannan gidaje dalilin da muke ganin daidai ne a sai da wannan gidaje gidaje ne wanda gaskiya magana sai riga sun gaji na farko dai ma gwamnati ta ba ta yiwuwar gidajen ko kwabo ba ta ba da wajen gyara su sannan kuma su da suke faɗan wannan abu ne wanda shi shugaban ƙasa ya riga ya rattaba hannu ya yadda a sai da wa'annan gidaje ana maganar samar shekara goma ne ana wannan rikicin amma ita kungiyar uh, malamai tana magana cewa ba su da kuɗin da za su yanzu saboda haka in an wa da mutanen waje akwai yiwuwar cewa za a ba da dama kuma mutanen da ba malamai ba su kwasanci waɗannan makarantu haji ikara dama wannan primarily ai gida da ne wa'anda ma'aikatan kano protect ne suke ciki duk wani wanda gan shi a cikin gidan wanda za a sayar ma wannan gida shi ma'aikatan ne babu wani wanda yake dan waje da polytechnic da ake shirin sai da mar gidan babu to amma suna magana cewa ko da an ce su kawo kuɗi yanzu su ba su ma da kuɗin da za su iya biya wanda in ka kasa biya kaga dole a kai waje kenan babu wani wanda ya ce bai shi da kuɗin biya sannan idan ma mutum bai da kuɗin biya su ina ruwansu. To sai dai kuma shi shugaban kungiyar malaman kwalejin ta Katpoli wato Asub ya ce akwai matsalar tsaro ma game da sai da waɗannan gidaje. Doka na 2005 Gazette ya ce kada a sai da gidajen da ke kusa da security zone na jiha. kana sai da gidaje da ke kusa da eh, universities ko kotu da sauransu so duk wa'annan kwatas mu ba wanda baya kusa da ɗaya daga cikin wani abubuwan da aka mention sannan kuma members ina a yanzu abin da muka lura shine ba su da kuɗin saya ko da za a sayar da shi so suke sayar ma 'yan kasuwa to kaga ka sayar ma 'yan kasuwa ba mu san wane ne zai zo kusa da makarantar ba kaga yanzu a bangaren tsaro za a zo a ci baya sannan a bangaren IGR na generation na makaranta za a samu nakasu. Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. An gaishe ka Isa Lawa Ikara, to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi ya haɗa mana akan matsalolin tsaro a arewacin Najeriya. A Najeriya yayin da ake murna cewa dan tsakanin nan zaman tsaro sun tashi haikan suka matsa kaimi wajen yakar 'yan ta'adda masu yin garkuwa da mutane don amsar kudin fansa wanda ya kai ga har an kashe brian kacalla wani dan ta'addan da ya addabi mutane a jihohi da dama na yankin arewa maso yammacin najeriya har ta kai ga jama'a da yawa suna tururuwa suna zuwa kallon gawansa a ofishin 'yan sanda inda aka ajiye shi a lokacin da aka auko gawar tasa Allahu akbar Allah mun gode to barawon da aka kashe jiya an tabbatar da Ibrahim dan gawo ne aka kashe gagarumin barawon da ya addabi jama'a ya addabi al'umma na ƙasa baki ɗaya ba a ma cewa haka Katsina ko Jibiya a gabaki ɗaya wannan mugu ne ya addabi al'umma shine aka shi saboda haka duk mai son ya ga gawo shi ya zo police station ta tsaka tsami ya zo ya duba muna ma Allah godiya bisa wannan gagarumin nasara da Allah ya bamu Allah ya ƙara bamu nasara wallahi afa wannan mutumi da kake gani wanda ya fita na najeriya ne shine wanda aka kai shi nan magama in ka ji da ake hidan ibrahim kacalla shine ya tada shi ya da ya tada garuruwa da dama ga shi nan wurin yau shi ma allah ya kawo ajalin shi karhe hudu da rabi ana ta kiraye kirayen sallah muka ji wannan halbe halbe in gama gari kamar zai tashi sun shigo ba tare da sa'a ba hanya suke son su samu daga nan wajen mashigar hirji kwana hirji ma'aikatan da aka aji suke son su ruɗa su su kuma suna son su shiga hirji suke son su shiga ina suke son su shiga dama wajen sun taɓa azaget to wannan dai karin dai Allah ya su sa'a ba ga yanan wurin an kama shi tare da shi da abokan aikin su wasu ba a kakkashe su ba suna nan ana tatsar bayanai daga gare su shi kuma lokaci ya riga ya yi an gama dai yan tsalle-tsallen da ga nan ya zo hannu ya koma hannun ubangiji a wulakanci wallahi shi da daddare ne lokacin da aka halbe shi don an kawo ya tsaka tsami ko yanzu gawar shi na nan tsaka tsami ana tai baka ga tururuwan mutane ba tsaka tsami ta cika ana na ana kallon gawar shi wallahi masha Allah la quwwata illa billah to ai dama an ce kullum ta barawo rana guda ko ta mai kaya kuma yadda ainihin jifa ta nisa insha Allahu ƙarshen ta ƙasa kuma azzalumi baya da nasara insha Allahu ko da Allah ya bashi nasara to yar gajeruwa ce in Allah ya so haka za a ci gaba da samun nasara a kansu Allah ya taimake masu ainihin wannan ƙoƙari Allah ya ba su nasara. Kwatsam sai kuma gashi a juma'ar nan 'yan sandan jihar zamfara sun sami nasarar kashe wasu mutane biyu masu yin safarar muggan makamai waɗanda suka ɗauko hajjata su tun daga jihar taraba a yankin arewa maso gabashin najeriya har zuwa zamfara inda a nan ne azal ta fada musu aka kashe su. cikin sanarwar da kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara sp muhammad shehu ya raba ga manema labarai ya bayyana cewa su waɗannan dillalan makamai ɗin sun ɗauko hajar tasu ne daga jihar taraba don kaiwa daba-daba na 'yan bindiga da ke yankin ƙaramar hukumar mulki ta gome da anka nan cikin dazuka na jihar ya ce bisa samun bayanan sirri game da inda za su kai waɗannan makamai shine zaratan 'yan sanda na tactical operations da suka yi masu ƙofar rago game da kwantan ɓauna kafin su iso Iso wasu ke da wuya suka buɗe masu wuta nan aka ta ɗauki ba daɗi na ɗan wani lokaci inda suka sami nasarar kashe su dillalan biyu yayin da sauran kuma suka sami munanan raunuka suka kuma arce ya zuwa cikin daji tuni ma dai an sa 'yan bijilante da kuma 'yan sa kai tare da sauran jami'an tsaro a bi cikin dawa don tabbatar da cewa an kamo su. SP Muhammad Shehu ya ce da suka bincika wannan motar da suka kama kira toyota corolla sun iske cewa a cikinta akwai rokoki guda uku masu rai na rpg da harsasai na ak-47 guda 157 da na kakkaɓo wato jiragen sama har guda 200 gami da layoyi da kuma guraye na tsubuce-tsubucen su. Wannan al'amari dai yana da ban tsoro kan ya sanya na tuntuɓi Dr. Awul Abdullahi wanda yake tsoron soja ne kuma yana sharhi game da harkokin da suka jibi tsaro. Shin ya kake kallon wannan al'amari kuma ina mafita ne? To da farko dai abin tsoro ne abin firgici ne a ce an wuto wayannan jihohi daga jihar Taraba a wuto Gombe Bauchi a Adamawa Plateau a tsallake kaduna katsina a shiga zamfara da wayannan mugayen makamai ya nuna akwai matsala da gaske akwai ban tsoro mun yadda jami'an tsaro suna aiki bakin gwargwado iyaka yinsu To amma wannan karan wannan ya nuna cewa aikin da suke yi dan da suke bakin kokarin nasu to su ma wa'annan sun bullo da sababbin dabarun da za su danne tunanin jama'an su hana jami'an tsaron fahimtar me suke yi. Ka san mai son kayan ka ya fi ka dabara. Hmm. To shine wannan abin da ya faru. Su jami'an tsaro suna irin nasu kokarin amma wa'annan suna nuna musu cewa mu kuma mun fi ku dabarun yadda za mu hana ku fahimtar abin da kuke so ku kare ko kuma ku hana mu yi. To wannan shine abin da yake faruwa. kawowa don haka lallai ne a fullo da sababbin dabaru da sababbin hanyoyin da za a gano idan mutanen nan sun bullo da wannan abun to ya zama to an gane ɗaya kenan na biyu su kansu wa'anda aka sa a kan hanyoyin suke irin wa'annan binciken ya kamata a sa musu suma masu binciken su wato a ɗauki matakai uku monitoring and evaluation wato wa'annan suna yi wa'annan suna bibiyar su su ma masu bibiyan wa'ancan nan a samu wasu su rika bibiyan su akan aikin su wannan zai sa kainin gaske a kowa da yake yake aiki ya miƙe ya aikin shi yadda ya dace ba za a yi sake ba ba za a yi sanyin jiki ba domin in zaɓe ya rage kamar saura sati shida a yanzu kuma a ce an iya wucewa da wannan mugayen makamai tun daga taraba har a shiga zamfara kafin aka iya aka yi maganin mutanen nan to Allah kaɗai ya san wanda aka wuce da su wanda su ba su san cewa an shiga da su ba ko wanda ake shirin za a taho a shiga da su din a yanzu kuma da za su ke bullo da sababbin dabari lallai ne sai an yi masu binciken masu bincike su kansu masu binciken a sa waɗanda za su binciken su waɗanda suke binciken masu binciken su ma a sa wanda za su rika bibiyar su suna binciken su to kamar yadda ka sani su. wato aiki ne na bangarori biyu su jami'an tsaro mutane ne ba aljannu ba kuma 'yan najeriya ne ba daga wata duniya suka fito ba don haka idan ana so a ci nasara dole sai an yadda da cewa al'umma gani su ma suna da rawar da za su taka domin kawo karshen wannan al'amari domin su ne za su ba da bayanai na sirri a san cewa idan ka ba da gudunmuwa wajen aikata ta'addanci in bai shafe ka kai tsaye ba zai iya shafar dan uwanka kuma ba haka ba kishin kasa ya kamata ya nuna cewa kowane ɗan kasa. yadda da cewa ba mu da wata kasa da ta wuce najeriya kuma a matsayin mu yan Najeriya dole ne mu yi duk abin da za mu yi domin ganin cewa ƙasar nan ta zauna lafiya an samu ci gaba dan abin da zaka samu a matsayin ka na mai bada bayanai na sirri ga yan ta'adda ko kuma taimakawa wajen ta'addanci bai taka kara ya karya ba kuma ka duba yawan al'umma da zaka cutar saboda kai kana tunanin zaka samu abin da ba zai kai ka ko ina ba to lalle ne mu sa tsoron Allah da tausayi da kishin kasa a cikin zuciyarmu a matsayin mu na yan kasa mu taimakawa wa jami'an tsaro da bayanai na sirri wajen ganin cewa an ci nasara akan duk wani abin da aka fuskanta da ya shafi tsaro ta bakin dr awal abdullahi kenan mai sharhi game da harkokin yau da kullum sani sha'ib malumfashi muryar amurka daga gusau zamfara a najeriya a gaida sani malumfashi masu sauraro yanzu kuma bari mu shakata da wannan Madalla to yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. shahararren dan wasan wales gareth bell ya bayyana yin murabus daga buga wasan kwallon kafa a dukkan matakai bell mai shekaru 33 da ya taka leda a kungiyoyin real madrid ta kasar spain da tottenham ta ingila ya ba da sanarwar yin murabus din ne bayan da ya jagoranci kasarsa ta wales a gasar cin kofin duniya a qatar a matakin ƙasa da bell ya kasance dan wasan da ya fi kowa bugawa wales wasanni a tarihi haka kuma shine dan wasan da ya fi kowa yawan zurawa ƙasar kwallaye. a bangaren taka leda kuma bell ya kasance dan wasan birtaniya da ya fi kowa samun nasarori a tarihi kasancewar a kungiyar real madrid ya sami lashe gasannin la liga uku da zakarun turai biyar da gasannin uefa uku da kuma kofin duniya na kungiyoyi uku. to sai dai kafin nan a zaman da ya yi a kungiyar tottenham daga shekara ta 2010 zuwa 2013 sa'ad da ya koma real madrid sau biyu yana lashe lambar yabo ta dan kwallon da ya fifice a shekara hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta bayyana jumlar alkalan wasa da mataimakansu har 700 da za su yi alkalancin wasannin gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta mata da za a fafata a wannan shekara ta 2023 a kasashen australia da new zealand a cikin wata sanarwa da ta fitar a yau litinin kwamitin alkalan wasa na hukumar ta fifa ya ce an zaɓi alkalan wasa 33 da mataimaka alkalan wasa 55 da kuma jami'an kula da hotunan bidiyo 19 sanarwar ta ce an zaɓi alkalan wasan ne tare da haɗin gwiwar dukkan hukumomin ƙwallon ƙafa na nahiyoyi shida bisa la'akari da sahihancin su a wasannin ƙasa da ƙasa sanarwar ta ƙara da cewa wannan ne kuma karon farko da aka zaɓi mata har guda shida a cikin jami'an da za su kula da hotunan bidiyo a tarihin gasar ta cin kofin duniya ta mata kasashe 32 ne za su fafata a gasar ta bana wadda ita ce karo na tara wadda za a soma daga ranar 20 ga watan yulin wannan shekara kasashe hudu da suka hada da najeriya da zambia da afirka ta kudu da morocco su ne za su wakilci nahiyar afirka a gasar ta duniya kaftin ɗin kungiyar super eagles ta najeriya ahmed musa ya shawarci 'yan najeriyar da su kauce wa kabilanci da duk wasu bambance-bambance a yayin da kasar ta doshi gudanar da babban zaɓe a wannan shekara a wani sako da ya wallafa a shafin na ahmed musa ya jaddada muhimmancin haɗin kan 'yan najeriya da kuma gudunmuwarsu wajen gudanar da zaɓukan cikin nasara musa wanda yanzu haka shine ɗan wasan da ya fi kowa yawan bugawa najeriyar wasanni ya kira ga 'yan ƙasar da kada su bari ɓata garin 'yan siyasa su ruɗe su yana mai cewa kowane ɗan najeriya na da rawar da zai taka wajen samar da ci gaban ƙasar musamman ta ɓangaren tsaro da zaman lafiya a ranar 25 ga watan fabrairu mai zuwa ne ake sa ran 'yan najeriya za su yi tururuwa a rumfunan zaɓe domin jefa ƙuri'a a zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki na ƙasa yayin da kuma bayan mako biyu za su sake fita domin zaɓen gwamnoni da 'yan majalisar dokokin jihohi murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja najeriya adalla an gaishe ka Murtala Faruk Sanyina masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. Ta hukumomi a brazil sun sha albashin kare tsarin mulkin demokuraɗiyya suna masu yin allah wadai da ayyukan ta'addanci kalaman jami'an gwamnatin kasar ta brazil na zuwa ne kwana guda bayan da magoya bayan tsohon shugaban kasar Jair bolsonaro suka kai hari ginin majalisar dokoki da kotun kolin kasar da kuma ofishin shugaban kasa a ranar lahadi shugaba leo inacio da silva ya kai ziyara gine-ginen da ke babban birnin kasar inda aka saka dokar ta taɓaci shugaba da silva ya sha alwashin hukunta masu zanga-zanga tare da 'yan sanda da suka ki hana masu boron yin barna a gine-ginen gwamnatin hukumomin ukraine a yau litinin sun ce wani makami mai linzami da rasha ta harba kan wata kasuwa a yankin kharkiv ya kashe mutum ɗaya sannan ya jikata wasu da dama jami'an kasar sun ce makam mai linzamin ya fada kan kasuwar ce wacce ke ƙauyen da ake kira shevchenkov mai tazara kilomita 75 daga yankin na kharkiv rasha ta sha yin gargaɗi ga kasashen yammaci ciki har da amurka da su guji tallafawa ukraine da makaman yaki kakakin fadar kremlin dimitri peskov ya faɗa ma labarai a yau litinin cewa makaman da kasashen yammaci suke aika wa ukraine suna kara jefa al'ummar kasa cikin mawuyacin hali Paparoma Francis ya yi Allah wadai da hukuncin kisan da aka yanke wasu masu zanga-zanga a Iran da kuma yakin da Rasha ke yi a Ukraine. Yakin da ya kwatanta a matsayin sabo da kuma aikata laifi akan bil'adama. Shugaban mabiya ɗarika Katolika na duniya ya bayyana hakan ne a yau Litinin a jawabinsa na saƙon shiga sabuwar shekara da ya saba yi ga jami'an diflomasiyya. Ana yi wa wannan saƙo da Paparoman ke gabatarwa a duk shekara kallon jawabi kan dangane da halin da duniya ke ciki wanda fadar Vatican ke fitarwa. paparoma ya gabatar da jawabin ne ga jami'an diplomasiya da kasashe 183 cikin harshen italiyanci yau masu sauraro da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie leather gresham da dadi bilawe suka ba da umarni da injiniyan mu na yau in ce taku inta suleiman yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kwana lafiya ma'assalam.